Kungiyar malaman firamare ta ƙasa reshen karamar hukumar Donga da ke jihar Taraba, Krista da Musulmai sun kammala azumin kwanaki uku domin mika kokensu gaban Allah Ubangiji na rashin biyan su albashi na tsawon watanni takwas. Wannan na zuwa ne bayan tankaɗe da rairaya da gwamnatin jihar Taraban ta kaddamar. Ko mai malaman suke bukata na ɗaukar azumi duk da cewa akwai tsari da ya kamata su bi wajen neman hakkinsu. Tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen karamar hukumar Donga Comrade Ɗanladi Ibrahim. yi azumi domin rishin ji albashi nan har yanzu gwamnati da shiga take ciki ya biya masu bukata ba. Shi aka zauna aka danka ma Allah. Allah ne duba yanayi na ya san ya biya mana bukata. Ina bin da aka yi. Sai dai duk da rashin biyan su albashin, Malam Mahi Umar ɗaya daga cikin malamai ɗari hudu da casa'in da bakwai da gwamnati ke tuhuma na boge ne ya ce suna ci gaba da halartar ajujuwa lokacin da yake mini bayanin irin irin halin rudani da suka samu kansu. Eh, mun da kyazumi a kan Allah ya wuce mana gaba Allah kuma ya sa fahim su gane su biya mu kudin mu. Eh ma fita aiki kullum kullum ma fita aiki na mun je aiki to cikin mu na mutuwa. Zaka je ya ganga ɗaliba makaranta a fita makaranta duka wasu mu ana biyan su wasu ba biyan su kaga abubuwa aiki din ba ci gaba. Kamar mu makarantar mu ni da nake maka magana na gaba ki ɗaya ɗaliban makarantar malumin makaranta mu ba biyan su su ne ma suka fi yawa duka ba ba wanda ke biyan shi. Comrade Aliyu Mafindi shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Taraba ya ce kungiyar ta bi dukkan kan matakan da suka wajaba na sake sauraron ƙorafe-ƙorafen waɗanda tankaɗen ya shafa, amma gwamnati ta yi kundan kashi. Sai aka je aka samu waɗansu waɗanda malamai ne ya tabbace sun shekara goma goma sha biyar ko zan ci ko kusan ashirin suna aiki sai kawai aka tsaye da albashinsu ba wani bayani eh, eh, eh, tabbatacce da cewa su din nan suna daga cikin malaman boje nan kuma su ba malaman boje ba da malamai ne wanda muka sani muna tare da su na dindindin. da yake kare matsayin gwamnatin jihar taraba shugaban hukumar kula da ilimin firamare malam yakubu sale ya ce kawo yanzu sun bankado sunaye dubu ɗaya da ɗari bakwai na malaman boge da kuma wasu da suka shirga bayanai na ƙage a takardunsu na kama aiki. su an ɗauke su aiki an ba su an backdating an mai da ranar da aka ɗauke su aiki wasu 2013 wasu 2014 aka mai da su baya. To ma'ana an an kwashe su aiki ba bisa ka'ida ba kuma yawanci su an sayar musu ne da wayannan employment letter. wasu group ne kawai suna kada keterin ana ta riba ma'aikata ana kawowa cikin ayyukan wasu kuma suna kwaso yan wasu da dangin su kawai ma ba su da qualification na koyarwa a makaranta. Bincike da na gudanar ya nuna rabon da a yi wa wani malamin firamare ƙarin girma a jihar Taraba tun shekara ta dubu biyu da shida. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.